Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya ce hanya mafi ala ga abokan hamayya da basu amince da sakamakon zaɓe ba shine tafiya kotu. I, Atiku Abubakar, reject the results declared by the Independent National Electoral Commission. Malami na magana ne daidai lokacin da dan takarar babbar jam'iyyar adawa a tiku Abubakar ya yi watsi da sakamakon zaben da bayyana cewa shi da abokan tafiyarsa za su sanar da matakin da za su ɗauka na gaba. Minista Malami wanda shine mai bada shawara kan shari'a tsohuwar jam'iyyar Buhari CPC ya ce zuwa kotu ba sabon abu bane. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tarbiyyantar da mu hanya wadda ta fi cancanta a kowane yanayi muka samu kanmu cikin rashin jin daɗi ko rashin amincewa da abin da an kai na mun bi wuya kan abin da dangace matsaloli na shari'a. Ya je kotu domin rashin gamsuwa da zaɓe na 2007 zaɓuɓɓuka uku waɗanda suka hada da na 2011 a hanya mafi alawa da kuma ainihin tsarin mulki da yarda da ita domin bayyanar da rashin jin daɗi idan abokin jayayya ta huska zaɓe ya same shi shine ta hanyar zuwa kotu idan wani mutum ko ta jam'iyya ta samu rashin gamsuwa da abin da an kai zaɓe wanda aka duniya ta amince da cewa an tsara shi akan adalci abu mafi a'ala ya bi haƙƙinsa ta hanyar da tsarin mulki ya tanada wato ta hanyar gabatar da koke-kokensa ta huska kotu domin adiba mu daga namu bangare. bangare a shirye muke kamar yadda muka saba ta huskar mika al'amuranmu ga turba ta shari'a mu bi wannan hanya domin kariya idan bukata ta kama. Da yake sharhi kan zaben shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ya bukaci duk waɗanda ba su samu nasara ba su rungumi kaddara. An yi ta'addoyi Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya. A baya haka ya faru shugaba Jonathan yana kan mulki aka kada shi a zaɓe tun kafin a kammala tattara alkaluman ƙuri'un ya gano cewa ya rasa wannan zaben ya sanya aka kira shugaba muhammadu buhari ya taya shi murna wannan ya ƙara wa jonathan martaba da daraja a idon duniya idan har jonathan a matsayin shi na wanda ba musulmi ba zai gane allah ke ba da mulki kuma ya gano cewa yanzu ya rasa wannan mulkin ya taya shugaba da allah ya bashi wato murna a sai wanda ya fi cancanta shine musulmi idan ya rasa ya gane cewa Allah shine malikal mulki tu'til mulka mantasha tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha yana karban mulki ga wanda ya ga dama kuma yana ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama saboda haka ina fata Allah madaukakin sarki muke roko ya sa waɗanda suka rasa wannan matsayi da suka nema su irin wannan tunani su koma wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ina kira ga dukkan 'yan Najeriya mu ci gaba da tashi wannan shugaba namu da addu'a Allah ya mishi jagora shawara Allah ya sanya albarka mai yawa cikin wannan dama da Allah ya sake bashi. Da alamu dai musayar bakakin maganganu tsakanin magoya bayan 'yan siyasa ya yi sauki a wannan karo ba kamar yadda ya faru a 2015 da 2011 ba. In ka ɗebe abin da ba a rasa ba a kafafen yaɗa labarun sada zumunta waɗanda ba su da mafaɗi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.